ومكروا مكرا كبارا kuma manya daga cikinsu suka ci gaba da yin makirci makirci mai girma ta hanyar tunzura ƙananansu su yi wauta ga annabi Nuhu.